mai kowa mai komai wanda cikin ni'imarsa da yardarsa ya kaddare rayuwar mu ta kawo wannan yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta lahadi goma sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzan tsira annabi rahma sallallahu daga makka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya inda hakan ya yi daidai da ranar goma ga watan biyar miladiyar shekara ta 2020 a wannan matsalaci mai tarin albarka mai suna majidu a ibakar radiyallahu anhu wanda yake wannan unguwa ta bayan seminari garin da babban birnin jihar plateau mana ci gaba da tafsirin alkur'an mai girma ثم نبقى سورة البقرة ليومنا آية بريدة ستين دا بريدة سبعين دا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون أبي آية دمك فانا أكي عند أبني تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله idan aka gaya wa mashirkai aiwa izaƙila da mashirki nan aka ce da mashirkai ittabi kuma an zarabawa ku bi abinda Allah ya saukar ala rasulihi ga manzon sallallahu min alwahyi na wahayi wa qur'an da alqur'ani wa turku ma a ra'i ku bar ababen da da kuke kanta min al abubuwan da suke na fata da jahilci kalu sai su dinga cewa bannan tabi umar alfaina alaihi a ba'ana ai bannan tabi umar wajidna alaihi a ba'ana mu muna nan za mu bi abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu a kai qala ta'ala arrad fi raddi alaihim sai Allah madaukaki ke faɗi a cikin mai da martani ga maganar su Allah ya ce da su awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ai a yattabi'una aba'ahum shin za su bi iyayensu walau kanu fara ko da iyayen kuwa wawaye ne laita lahum aql ba su da hankali hankali irin wanda yarfi'uhum an sharri wanda zai tunkuɗe su ga farin auka cikin sharri wala basira wala basiratun tuniru lahum at-tariq ko da iyayen ba su da basira wacce za ta haskaka musu hanya za su bi su a kan haka sai kuma za ba ta'ala matsalar littafin daga nan sai ala wa isaƙin da misali ga kafirai fi baki hukunshi wal jara wato cikin kaiwa makwara wurin fayyacewa da fito da tarari قال تعالى في ألم madaukaki يتي مثل الذين كفروا ومثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء في أي مثال وإن دسك كافر تيوى الله فكمر كمثل الرائي كمر مثال مكيايين الذي يسيه بغنمه wanda yake yi wa dabbobi shi ihu idan sun kauce hanya ya musu ihu za a kira shi ko mai kenan da hausa yake musu tsawa ko wa yazjuruhum fa hiya suma sawt zai musu tsawa dabbobin za su ji sautin shi wa da da kiran da yake yi duna an tafhamar kalam ba tare da sun fahimci me yake cewa ba da su dabbobi ne والمراد مفهوم التفنسين هي من فتر أو تدرك, أو تدرك المعنى الذي يقال لها كوكما دبر باتا إير كمعنى أبن أفجير متى فهؤلاء الكفار وإن لن كافران كالدواب كمن تقوبين لا يفهمون ما تدعوهم إليه باش فهمت الأمر كيكيرا سوزوا غريشي ولا yafqahuna kuma ba sa iya ganewa fahimci abin kyakkyawar fahimta yasma'un al'ƙar'an suna bin karatun alqur'ani wa yusammuna anhu al'azan amma suna kurmantar da kunnuwansu da barin yin aiki da abin da ya ta shi ne a can wata sura Allah ya ta inhum illa kal a bal a balhun cewa kafiran nan ba su kasance ba face tamkar kamar dabbobi ne sai sun ma fi dabba ma fata wato daga balhun azallu tabila sun fi dabbobi fatan hanya wani da? ولهذا قال تعالى لما كان يعلم اكتكيتي su sun بكم عمي فهم لا يعقلون wato sun mun ai an tima'il haƙƙi sun kurramce gaban jin gaskiya hukumun sun zama bebaye anin nutsi bihi gaban yin turci da gaskiya omiyun sun zama makafi a jihi ba ka iya ganin gaskiya fahim la yafqahuna ba ta fahimtar abin da ake nufi ma yuqalu lahum abin da ake gaya musu لأنهم أصبحوا كالدواب ومن ثم يقول تنكر كمردبوبين فهم في ضلالهم يتخبطون أتكين أتنا سسكي بنكورة سكوة ما لا يكي وخلاقة المثل إذا ما تتروا مثال بإبن كثير يكي نفي أنن والله أعلم الله شيني مثلي يكي مثل الذين كفروا كالبهائم wannan ayat ta nuna misalin wanda su kafin cewa Allah kamar dabbobi ne allati la tafqahu ma yaqulu ra'i dabbar da ba ta iya fahimtar abin da makiyayi yake gaya mata akthar min sama'i sautin sama da sautin da kawai muke ji da kunnuwansu duna an tafhama ma'ana ba tare da sun fahimci ma'anar abin da ake kira su gare shi ba wannan kula ta kaulubun abbas malai tsoron shi ne takaitaccen wato bayanin da abdullahi dan abbas ya yi game da wannan aya yana tare da ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم واشكروا لله إن iyyahu ta'budun ubangiji ta ala ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya wanda kuka yi imani wannan khitabun ne khitab khatabal mu'minina Allah ya yana magana da mu'minai ne li'annahum alladhina yantafi'una bitawjihat domin mu'minai su ne suke amfanuwa da fadakarwa idan an fadakar da su ar ya wuce wato take musu wato ainihin wato fuskantarwa ko nutarwa ta tarbiyya da za ta musu amfani wal ma'ana abu nufi Allah cewa waye da mu'minai kulu ya ayyuhal muminu na ciya ku mu'minai minal mustalazzati daga dadadan abubuwa wa ma minar min da abin da ya muku daɗi na arziki alhalal na halal allazi razaqakum Allahu iya wanda Allah ta'ala ya azurta ku da shi washkuru lillah ku zama masu godiya ga Allah in kuntum iyahu ta'buduna in dai Allah kuke nifata da bautar ku ai washkurullah ala ni'ami ku gode wa Allah akan ni'imomin shi allati la tuhsa wata ba za ta kididdigu ba in kuntum takhusunahu bil ibada in dai Allah kada ku kibancewa da bauta wala ta'buduna ahdan siwahu matakar dai da gaske ne ba ku bauta wani wanda ba Allah ba سألت عليك إنما إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن ubangiji ta ala ce inna ma harrama alaikum almaitata wa shama wa lahmal khinzir ai ma hurrima alaikum ila alqaba'i Allah bai haramta muku komai ba sai ababen da suke kazanta wanda suke wato ababe ne na najasa kalmaitati kamar mushe waddami kamar jini ولحم الخنزير لكمناما عليه وما أهل به لغير الله لدك وانا أبندا واتو أكا ينكاشي بعد سنة الله با أيوة ما ذبيها للأصنام أبو بند أكا ينكا دونقماكا فذكر عليه اسم غير الله غير الله فذكر عليه اسم غير الله wanda da aka zo sai aka ambaci sunan wani Allah ka kaulihi kamar yadda suke faɗin bismillata wal uzza eh, sunayen ka ne za mu yanka sai da sunan lata da kuma uzza kamar yadda bokaye a yau idan ana son biyan bukata za to a nemo rago ko saniya ko akuya ko baka ko ja ko fara idan aka zo yanka, wani sai su ba da sunan shi aljanin sunan shi za a ambata yayin da za a yanka wannan dabba shi ne allah ta'ala ya ce wa ma'uhila biyu da zai layi da dukkan abin da suka yanka ba da sunan allah ba to kaga anan an haramta mana cin jini wani irin jini damun masu jinin da aka yanka dabba a makogoro ya biyo wuka wannan jinin haramun ne mutumi ya tsara shi don ya yi magani ko don ya ci haramun ne A sa'annan an haramta mana cin mushe dabba da ta mutu matacciyar dabba sannan an haramta mana cin naman alade to malamai a wannan zamanin malaman kimiyya musulmai sai suka ɗauki wani abubuwan guda uku suka yi bincike na zamani a kansu wai wata hikima ne take cikin haramta cin naman alade da suka yi gwaje-gwajensu da suka gano cewa dabbobi da ake cin naman su kowace dabba idan ta yi fitsari tana fitar da kashi 95 na cututtukan da suke jikinta a cikin fitsarinta yayin da kuma aka yanka a makogoro to kashi biyar ɗin da ya rage yana fita a jinin da ke gun wuka idan an yanka a makogoro wannan binciken zamani ne ya tabbatar da to sai suka gane cewa shi kuma alade idan ya fitsari idan ya fitsari kashi biyar ne rak cikin ɗari yake fita a cikin fitsarin shi sauran kashi casa'in da tara yana cikin jikin shi a kashi casa'in da biyar da kuma bisa ga ɗabi'a ta yanka in an yanka dabba a makogwaro kashi biyar yake bin jini ya fita kenan kashi casa'in na cutar yana nan a cikin naman alade kun fahimci bayanin da wannan wannan binciken zamu ne ya tabbatar don haka mai cin naman alade zai kamu da cututtuka daban-daban da za a rasa magungunan shi ya sanya yahudawa daga cikin sharrin a irin abubuwan da ake kawowa daga kasashen su na cece idan kuka duba a social media a kwanakin baya an nuna inda suke markaɗe aladu eh, da jakuna da doki da wakai da abubuwa to duk yana daga cikin musabbabin bala'in cututtukan da ake fama da su saboda ana ciyar da mutane naman alade shi naman alade yana ɗauke da cututtuka masu yawa a tattare da su wani ma rigakafi ne za a yi wani kuma cikin alluran ne ma za a haɗa duka da naman alade sai dai kawai allah ya mana rahama mushe kuma duk mai cin mushe shi ma zai kamu da cututtuka domin kaga sauran ciwon yana jikin dabba bai riga ya fi ba kun ga wannan abin da su suka iya ganowa kenan amma Allah ce bar kan sani sauran abubuwa mu dai mun sani duk abin da Allah ya hamta wa mutumi to nan abin cuta ne da rashi shi yasa Allah ya hamta domin shi da kansa ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ya ce a yau na halatta muku cin daɗaɗen abubuwa Allah ya halatta muku cin abubuwa masu tsarki masu tsafta amma ya haramta muku duk wani abu na khaba'i an fahimci wannan to a nan sai Allah ta'ala ke cewa faman tsurra ghayra bagin wala adi ai faman alja'athu daruratun ila akli shay'in min al-muharramat duk wanda larura ta tunkuta shi zuwa ga cin wani abu daga cikin abubuwan da shari'a ta haramta da sharfi Allah ya kuna Ta iya fi fatalin da sharaɗi ya zama ba wai tafiya ce ta ɓarna ba a tafiya ce kai ta neman ilimi ko tafiya ta neman abinci ko tafiya ta sadar da zumunci gudurinka ya ƙare ba ta da abinci a dajin allah sai naman alade ko sai moshi dabbar ta mutu akuya ce amma matacciya ko sai jini na dabbar da aka yanka ta kaga dukkan abubuwan da aka haramta to amma sai larura ta kama ka babu in ba wannan ba za ka mutu wala mutajawizan mai al-haja to kuma ya zama abinda za ka ɗiba ɗin da ya wuce gwargwadon bukata kawai gwargwadon yadda za ka ci saboda kada ka mutu saboda gurgurin inda aka ci zuwa gaba inda za ka samu abinci to a nan an halatta masa daidai wannan lokacin kawai to fala isma alai babu laifi ga mutum ai fala uqubata alai fil akli babu wata uquba a kansa dan ya ci a wannan yanayin inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai amma jama'a karkashin wannan da mutum zai ɗauki lokaci da ya aure ba kowanta ta yi tsayi sha'awa ta kawawa shi ya zaka yi to babu wata larura da ta halatta mushi ya ce wai zai aukawa macen da ba ta hanyar aure ba wai saboda babin ya ce wai ai larura shi a wannan ba da suka babu wanda ya ce da kai mutum ɗin yi wannan alaƙar ba zai mutu wannan larura ana maganar larura wadda mutum zai iya rasa rayuwarsa kamar abinci haramun ne an haramta muku cin kaza da kaza amma idan larura ta kai ga za ku mutu in ba ku ci ba to an halatta muku ku ci daidai bukata amma babu gunda larura take halatta fasikanci an fahimci wannan jama'a ko larura da halatta mutum sinna shine ya ɗauki wani abu ya amfani da shi a gabansa don ya fitar da sha'awa wai don kada ya wa haramun malamai likitoci suka ce wannan yana da illa daga cikin illar shi yana kashe kwayayen halitta da ke cikin ruwan halittar ɗan adam da da ke ɗauke da shi cewa duk wanda yake yin irin wannan ya fitar da sha'awarsa da hannayensa ba ta hanyar alaƙa ta aure ba cewa to illar ba yanzu ba ne lokacin da zai aure yana neman haihuwa ba za a iya samun matsala domin ƙwayayenka su riga sun mutu ba za su yi kyankyasa ba wani likitoci ne suka yi wannan bayani kuma addinin musulunci baya karyata ilimin likitanci duk abin da likitanci ya tabbatar da shi ta musulunci ma yana tabbatar da shi da wannan ne jama'a shi a rafida suke rudan matakanmu a manya-manyan kwaleji da ake da su da jami'o'i suke jefa 'ya'ya mata da maza cikin shi'anci ba tare da an sani ba da wannan ne sau da yawa malamai sun fita jan hankalin iyaye idan za ka tura siyarta karatu na gaba da sakandare to ka ji tsoron allah ba a hana mata yin karatu ba amma ka ji tsoron allah idan tana da manemi ka tsaura mata aure da manemin kai uban ka ɗauki nauyin karatu saboda kada gobe shi mijin ya ce ai ya ce ta mai yawa yadda ya kasa ci gaba da karatu da ba muna buƙatar karatu ta tafi jami'ar da ta ta'awanta ya fi mata alkhairi ya fi ba ta kariya domin mutum ce yar adam babu abin da zai iya bi mata wannan sha'awar in ba hanyar aure ba da yawa iyaye ayin sun zama yin shi'a ba tare da iyayen sun sani ba saboda wannan abun samarin da abun ya faru da su ne ko yake faruwa suka same ni suke gaya mu malam ku ja hankalin iyaye domin shi wannan saurayin an ja shi ya je har wurin amma ya ce daga nan ya tuba wa Allah kuma ya ga ya dace wajibi ne na ce zo gaya mana so ake a same su ce da su to kun dai musulunci ya haramta zina ce hasan kuma ilimin likitanci ya tabbatar da cewa idan za ku zubar da maniyin ku ta hanyar yin amfani da hannunku ko wata na'ura yana kashe ƙwayayen halitta na ɗan adam sai ce to amma ai gashi musulunci ya halatta muku yin musu'a zina mai lati shi kenan to sai ka ga yara sun aminta da wannan sun karɓi addinin shi'anci amma iyayen ba su sani ba kuma wallahi ya gaya mun har ana tara su ana yin mitin da su a ƙarshen wata a yin aka yi mitin in ana raba musu ɗan tukuici na siyan omo da makilin da sabulu da man shafawa kuma ana ɗaura musu wannan zinar a tsakaninsu duk ran da za a zo mitin ɗin sai an zo da sababbin ɗalibai ta ce to wance ga sadakin aurenki na mutu'a adawa shi kenan su ta baje kuma a cikinsu akwai wanda suke likitoci sai ba za mu taɓa barin ki zai gida da ciki ba kada ki samu damuwa akwai kwayoyi za a baki akwai kulawa da shawara kuma abin da ba ka takaici a arewacin najeriya ni ba zan faɗi jami'ar ba domin baya daga cikin tsarin karantarwa idan za a yi gyara a dinga ambatar sunayen garuruwa ko wurin da akwai amma dai a arewacin najeriya ya ce wa zai malam wani ita ce musiba ya ce abokai shi da yawa sun riga sun nutsu kaya cikin wani abin sun kasa fita nan iyaye suna ta hamma ai ɗata yanzu ta gama jami'a yanzu za a zo maganan aure kuma da yake abin taƙiya yana daga cikin addinin shi'anci mutum yana shi'a amma za ta zama da shi shekaru masu yawa ba tare da ta gane ɗan shi'a ba saboda zai ƙone su aƙida rukuni ne a cikin aƙida shi'a taƙiyya to kaga garin neman ido jira an rasa ido ke don haka iyaye su ji tsoron Allah mu amana ce ta Allah a hannun mu kuma Allah zai tambaye mu maganan wai ka ce ni na yadda da tarbiyyar da na ba 'ya'yana a'a ka daina wannan kada ka yaudari kanka ƴaƴanka mutane ne ɗan adam jini yana gudu a cikin jikinsu kuma an sa salama ya ce shaitan yana gudu a jikin ɗan adam inda jini yake gudanawa mala'iku su ne ba ta sha'awa ba ta aure ba aure tsakanin mala'iku mala'iku maza ne babu mata a cikinsu kuma ba ta aure ba ta haihuwa amma mutum ɗan adam daga cikin garizar da Allah ya rika a jikin ɗan adam wani sinadari ne wanda dole in ya kai wannan shekarun to zaman lafiyan ɗaya ne cikin biyu ko dai a yi auren a zauna lafiya to ko kuma azumcin azumi irin na annabi dawo a yau gobe a huta kawai shi warakar kenan domin zai to idan ban fitar da sha'awata ba akwai damuwa to sai ka yi azumi da wata salmai sai fa inna hula huwija domin shi azumi garkuwa ne zai rage wa mutum karfin sha'awa shi sai na ga mutane da dama wasu a lokacin azumi ba sa ma kallon inda ma iyalansu ma saboda azumin ya rage karfin sha'awarsu to don haka wannan jan hankali ne kuma sauke nauyi ne jama'a saboda amana ce a fada amma yin aiki da abun wanda Allah ya datar da shi ne zai samu damar yin aiki da wannan na kawo wannan ne saboda kada wani ya fake da cewa tun da an ce larura tana halatta abin da yake haramun mutum ya ɗauka cewa zai iya aukawa zuwa ga alfasha a'a larurar da ake nufi larura da ta yi wa misali mutum zai mutu idan bai ci wannan abun ba kuma babu wani abu sai wannan to Allah ya ba shi damar da ke ci Allah ya kuma Allah ga kowa rahim Allah maɗauki daki ya kasance ya firu zunuba yana gafarta zunubai wa yarhamu da ibad yana jin kan bayinsa wa min rahmatihi daga cikin rahmarsa an abaha al-muharramati waqta zarura ya haram ya halatta wasu haramun din a lokacin larura kamar irin wani misali da muka buga Allah ta'ala ce innal ladina yaktumun إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يعقلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يعقلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم insha Allah ta'ala wannan aya ita ce matashiyar karatunmu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu ya ta rayuwar mu ta kai insha Allah ta'ala a wannan takarda mai takardar la'alla ko mace ko namiji a ce assalamu alaikum malam ina jin daɗin karatunku Allah ya saka da alkhairi don allah malam ina buƙatar shawara ne a gare ka mijina ne ya kama mana hayan gida ni ta aice a cikin gida kuma shi matafiyi ne ba mu daɗe da shiga gidan ba sai rashin lafiya ya kama ɗaya daga cikin yaran yaranmu wanda ta kai ga kwanciya a asibiti har da ƙarin jini bayan an sallamo mu sai wasu mutane suka ce ai gidan da muka kama hanyar aljanu ne wai su ne suka kama yaron hakan ya sa zuciyata ta fara samun rauni a kan cigaba da zama a gidan don allah malam ta bani shawara na zo to ita wannan ba tambaya ba ne shawara ta ba to su waɗannan halitta da allah ta'ala yi na aljanu allah ya halicce su kuma ya kaddari zaman mu tare da su tare muke rayuwa tare da su kuma su suna ganin mu ba ma su duk da cewa darajar ɗan adam ta fita su Allah ta'ala ya darajar ɗan adam sama da su domin da Allah ta'ala ya halicci babanmu annabi adam annabi adam a cikin aljanna ya samu baban su aljanna shine iblis ya riga ma'ana halittar su ta riga samu halittar mala'iku da tasu ta riga ta gwanu adama amma Allah ta'ala da ya tashi sai ya fifita ɗan adam a kansu sai dai idan ɗan adam ɗin ya wulakanta kanshi domin abin da ke wulakantar da kansu suna neman taimakon aljanu a kan wasu bukatun suna rayuwa abin mamaki tana mutum ɗan adam ba ka nemi taimakon Allah ba sai ka nemi taimakon aljanu wanda kai ka fi aljanin daraja amma kuma shi za ka nemi taimakon Allah ya shirya da mu to suna rayuwa a gidajenmu. yanzu a wannan karatun namu ma Allah ta kai san adadin wanda muke tare da su suna ji kuma sun san abin da aka faɗa in gaskiya ne in ma ba gaskiya ba ne abin da amsa salama ya gaya mana wakaya tsakanin mu da su wato na farko mu zama masu kulawa da ibada ba ma wasa da ibada mu kawar cewa duk wani abu na shaidanci gidan boka ko ku tsara kiɗe-kiɗe da su dije da duk za ka ga a gidajenmu na musulmai ya bambila da kanmu muke to shekarun zuwa gidajen domin duk gidan da ake kiɗa ko ka'ida ne shekan yana wani gidan shekan yawon zarafa kalama ya ce da mu ni'imata ne a yake cewa a sautani mal'umani fi duniya wal akhirah sauti guda biyu Allah ya tsine musu a duniya da lahira na farkon su mizmarun inda ni'ma kiɗa na dj kiɗa da garaya da fita da ganga sauti na tashi a lokacin matan ima sannan ya ce na biyunsu shi ne na biyun kuma wato ihu a lokacin musiba idan wata musiba ta auko mutum ta kururuwa yana ki na mutu na lalace na yi asara wannan sautin guda biyu allah ya tsine musu a duniya da lafiya shi sa musulmai da suke buɗe wurare na dj nan idan an zo ana biki a ɗauko didi idan an haihu a ɗauko didi idan shekarun haihuwar yaro ya kewayo a ɗauko didi to kun jira abin da annabi ya ce Allah ya tsine ma wanda yake da wanda abin da aka ɗauko domin wannan abin duk Allah ya haɗa ya tsine musu shi sa ka ga sai ga matsaloli suna ta faruwa a gidajen aure matsaloli a kan ƴaƴaye duka a raka gano daga ina ne bakin za saboda tsinuwar Allah ce take bibiyar gidajen kawai Musa salama ya koyar da mu aska, azka shabahi wal mata idan garin Allah ya waye mu mu karanta ƴaƴa mu mu koya musu su karanta aska, in ba ga ba shaytanu sai sun ribace su yaran da ba za su iya karantawa ba annabin Allah ta salama ya ce ku ku karanta musu yakan ɗauki alhassan da hussein jikokinsa ya ce u'izukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wala hawla wala quwwata illa billah idan kana ma 'ya'yanka wannan da izinin Allah Allah zai kare maka su daga dukkan wani shaitani idan yaran sun iya koya musu ugarin Allah ya waye kowa ya azkar yaya ake a bi kalimatin lahi tammat mai sharri ma khalaq ya maimaita su uku an gama da izinin Allah idan ya ƙara wayo a ƙara musu ka karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim wannan annabin Allah yace duk wanda ya karanta wannan babu wani abin da zai cutar da kai daga cikin halittun Allah da izinin Allah ko corona virus ce wallahi matsar ka karanta wannan abin a wannan safiyar na rantse maka da Allah ba za ta kama ka ba domin annabi ne yasa cewa kai da sunan Allah allazi la yadurru wanda babu wani abin da zai cutarwa bismihi da sunan Allah shay'un kowane abu ne fil ardi a nan doron ƙasa wala fi sama'i ko a sararin samaniya ka riga ka gama ka nemi kariyar Allah manzala ce duk wanda ya karanta wannan babu abin da zai cutar da shi a wani yini da izinin Allah idan kun iya ƙara musu da hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so bakwai manzala ta sallama yace babu wani abu ko boka ko aljan da zai iya yin tasiri akan da izinin Allah dan karanta wannan da izinin Allah ta kubuta ƴaƴanka sun kubuta kasuwancinka ya kubuta harkar neman abincinka ta kubuta da izinin Allah suka rasa mai ya bada wannan mu koya mu koyar da ƴaƴayenmu ga hikimin musulmin na ƴar uwa an yi shi da larabci an yi shi da turanci an yi shi da hausan boko a ciki ne dukkan inan zikirin safiya da maraice bayan ita da sallah akwai ayatul kursiyu a bayan sallah asuba الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سوى قل الله آت أكو فلت أكو ناس أكو bayan salar azahar da la'asar a karanta su ɗaya bayan masriba a yi yadda ake yi a bayan asuba ayatul kursi ɗaya ƙulon al'adu uku falaki uku nasi uku bayan sallar isha a yi yadda aka yi a bayan azahar da la'asar shi ne aikin kursi ɗaya wurin lawa ɗaya farki ɗaya nasu ɗaya shi ke duk wanda wannan ya kubuta da izinin Allah matsalar tattalin ya ce ba ma gidan da kake ciki ba baƙwanci ma idan kika je wani gari kafin ki sauka da kan abin hawan kike ce a ubu bi kalimatu lahi tammat min sharri ma khalaq manzo Allah ce har ki gama baƙwancin ki ko ki gama baƙwancin ka babu wani abu da ke tun Allah da zai cutar da kai a wannan gari to ina kuma a ce kullum a gidan ta kin karanta a uku da kalmat la ta ma tun shari ma kala su uku da aiki su karanta su uku da kike ne karkashin hadisin ma mai hukun musulun da ya kawo takririn hadisin yake duk wanda ya karanta a uku da kalmat la ta ma tun shari ma kala su uku lokacin kwanciya bace yake hatta zazzabi da kan samu mutum cikin dare yake sai dai ka farka da ga wuce wanda zaɓin kawai a bakin ka baka kama san da kai ba uwa uba manzala sa salam ya ce duk da ake karanta ayatul ake karanta suratul bakara idan aka karanta suratul bakara daga farkon ta zuwa ƙarshe to ɗaya kawai shekaru sai sun gudu tsawon kwana uku daga wannan gidan ba su dawo to ina ga wanda ya ɗauki ku kursi dinin da'iman kullum sai ya karanta kaga zai samu kariya ga jikinsa gidan gaba ɗaya jama'a ku fahimci wannan gidan gaba ɗaya sai samu wannan kariya da mutanen gidan gaba ɗaya sai samu wannan kariya in dai za ka dimanci karanta a suratul baqara kullum kuma ka gwada kaga riba ba tsama ba na farko ka za ka samu kariya ko da an yi maka asiri ba zai tasiri ba da izinin Allah a cikin ka kuna ki da kyau sa'annan gidan naku gaba ɗayan sa zai samu cikin security ba ɗakin ka shi kaɗai ba bai tsaya ma a kan gidan ba duk iyalan gidan gaba ɗaya za su samu wannan security ka ga an ci nasara ba kuma kun ga rayuwar mu take cikin haɗari kwarai da kyau. duk wata ɗaukaka da Allah ya maka wallahi sai an masa hasada sai ka samu wanda suke da ƙiƙi da wani domin babu yadda ya ce ba a maka hasada a yawon baka samu ɗaukaka ba wata ɗaukaka ma kai ba kama ɗauke ta bakin kowa ba amma wani wallahi wani lokaci ma ɗan uwanka ne amma yana jin haushi ya Allah zai ɗaukaka wani mu ne kyalin to sai ka mutum ya tafi ya ji ya shiga bokaye bokaye kuma ga sunan ma a tsarhu wannan tandar nan yasa kullum ina addu'ar Allah ya kawo dalilin da masu filin tandar umaran nan Allah zai kawo lokacin da za su kira wannan wala ni dai yana cikin addu'a ta saboda wannan wurin bala'i idan kana zaune a wannan wurin wallahi za ka ga inda mata suke zuwa binne binne a cikin wannan wurin da mazan da mata binne binne a cikin wannan wurin saboda bokaye ma a tsaro duk unguwanni ka je babu wata unguwar da babu bokaye ɗaiɗai ne unguwannin da babu bokai saboda tsabar balaki sai an jefa mutane a cikin fitan wata ma 'ya'yan mijinta ne sai ka ce ai wannan yaron yana da hazaka yana cin jarabawa na baya cin jarabawa don haka shiga fata boka ya za a yi ke bari kawai a hukata shi ta wannan bala'i ya kai bala'i to amma jama'a idan za ku manci wannan na ɗin ku da da izinin Allah ta'ala gidajen ku za su samu kariya iyalan gidan za su samu kariya ko karan kanku za ku samu kariya da izinin Allah shi ya sanya alkur'ani jama'a mu koyi alkur'ani tara sai babba ga musulmi da ke karanta alkur'ani musulmi baya iya ba wa alkur'ani lokacin sa wannan tara sai babba jama'a za ka iya ba da lokacinka akan wasu abubuwa na rayuwar duniya amma ba za ka iya ba da lokacinka na littafin Allah ba shi ya sanya wani lokaci idan ina magana akan matasa in kwanan samari sai wuri kamar na zafafa a kai saboda abun abun ta idan kana suranta abun a kwakwalwarka a lokacin da take magana sai ka ga abun yana maka ciwo to ta za a yi saurayi bai iya karanta alkur'ani ba amma ya iya zama musu ko kwana za a yi ba za a iya kare shi ba amma kawai da koyi yadda zai karanta littafin suna ba kuma abu ne very simple in ka so haka ka iya mun yi lokacin da a conversation wannan maganin da nake wallahi azim samari da dama shaidu ne akan wannan da aka yi lokacin da samari suka dinga tuttulowa zuwa wurin koyon za su karanta alkur'ani da aka zo samari ne fa suke shiga cikin kango wurin da kawai karatu littafi muka karanta amma bai tsaddamta da gini za ya ce to ya zama dole kowa ya fita ya je da'awa su suka dinga shiga suna bibiyar samari ana janyo su idan suka zo ta zo da ƙwararri shi a tun da baka haɗa baki ba yanzu gobe littafin karatu kawai za ta rage in ka zo harafi biyu kawai za a rubuta maka wataƙila za a islamiyya ka haddace alif ba ta sa zuwa ya amma yanzu a so ka yi identifying instrument na rantsi muku da Allah ya halice ni akwai da dama daga cikin samarin da muka fara karatu da su aliki ba a rubuta mutum harafi biyu ya je karanta jibi ya dawo na rantsi muku da Allah cikin su yanzu akwai wanda ta haka ci alƙur'ani wallahi azumi ne a baki akwai daga cikin su wallahi sun haka ci alƙur'ani akwai daga cikin su wanda yanzu wallahi malamai ashe kenan ba ni nafsi ba shi ya sanya muka ce wannan masallaci na a abubakar matsalaci ne na karatu jama'a mu goro mu duk matasan da suke wannan bayan seminarin nan wallahi abin burin mu shi ne a sa ɗigon ban fara karatu a cikin wannan matsalaci daga ran da aka buɗe wannan matsalacin karatu ya fara ke daga cikin mu duk waɗanda suke da ido a cikin karatu za su ba da lokacinsu karatu ne ba wai ana neman ka biya ka yi rijista ko ka sai uniform ba karatu ne na da'awa ya za mu tsira da rayuwarmu za mai da ku ɗan izala to da mu mai da kai ɗan izalan ka iya karatu ka san addinin ka yi izalar da ala basira da kuma a barka kana bankaura a banza ba ka san da ka dosa ba wanne ne kuma ka kai don haka mu samarin mu muna nan da su ga wasu ɗaiɗaikun su a cikin masallacin muna tare da su wanda wallahi ma haka ta kuma shirye take akan su ba da lokacinsu domin karantar da matasan wannan unguwar don haka ka daɗe ba ka yi surutun za a mai da wani izala ba ka zauna kana ɓata lokaci za a mai da wani izala shi wanda za a mai ɗan izalan ya ya yi karatun ya fahimci addinin ya waye kai kuma kana nan an barka kawai a kar ku je za ku mai da koyon izala cewa da kike kar je ba zai hana su je ba sai an samu wanda za ku don haka da izinin Allah ta'ala wannan masallacin sai ta zama sai ya zama manara ta yada alkhairi ba wai ta minari ba ɗai duk wannan yankin da izinin Allah domin wallahi samarin a shirye suke kuma ba sa son su su su a shirye suke su bayar da wannan lokacin domin an yi asara ba karama ba ga mu da dandazon matasa masu karin yawa amma kuma da yawa daga cikin matasan mu ba su iya gane ina ne hagu ba ina ne dama. Saga an yi asara. to amma albishin da samanin lokaci ne kure ba kuma karka ji kunya wanda yake mai jin kunya ba zai karatu ba wanda yake jin kunya bai zuwa wurin karatu to shi za a tafi a bar shi za a tafi a bar shi domin mutane da dama za su gane addini su yi nisa sai kuma su bar ta a tashar da take ta da can tsohuwar tasha yanzu kowa ya waye to don haka insha Allah ta'ala wannan ne mu babbar manufar mu wadda idan aka zo ranar buɗe masallacin da izinin Allah a cikin wannan kwanakin za a ji dukkanin manufofin a tsare-tsaren da muke so a tafi a kansu da izinin Allah fatan mu Allah ta'ala ya mana jagora yau mun zai yi lokacin ku gaba daya ma kare da alaikum salam malam kamar kira'an nan idan mutum ko ba zai iya ba zai iya abin na ba in ya sa kamar abin nan MP3 ko kuma abin nan ke eh, to wannan ma yana taimakawa yana taimakawa tunda idan ba a samu misali mutum ba zai iya zama shi da kansa ya karanta bakaran ba a gida idan yana da mp3 yana kunna ta tana koren shaidanu an gane ko za ta kori shaidanu amma sharadi a daina sa da kiɗe don haka mai wannan takarda idan wannan sauki na kaiwa gare ta shine a ji tsoron allah yadda Allah ya yassare wa kowa Allah ubangiji ya yassare mana kowa Allah ya mallaka mushi gidansa a saboda in kana gidan kanka za ka iya controlling wannan amma idan a gidan haya kake sai dai a ce da kai fattakullaha mastata'tu kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon iyawarsa domin kai ka killace wani shi ba zai ba wani idan ya tashi ma mai kwaye duk kiɗan shi kaɗai kwaye kiɗan zai dukkan gidan zai ya buwaye ko ga irin wannan ba abu da kuka iya sai ku iyakacin kokarin ku ku ku ta roƙon Allah to dai wannan abubuwan da suna da kamun da su kori shekaru daga cikin gida Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya kori shekaru daga cikin gidajen to mun ja lokacin ku gaba daya insha Allah ta'ala za mu ta aya nan